shi dan adam yana da saurin mantuwa jam'iyyar pdp a ƙarƙashin shugabancin jonathan a 2015 ɗaya daga cikin abubuwan da ya ruguza wannan gwamnati shine matsaloli na tsaro wanda suka addabi mutane a lokacin idan za mu iya tunawa ko kuma ban manta ba Ah, kamar daga nan katsina in za ka je kaduna sai ka samu checkpoint kala-kala-kala masallatan juma'a idan za ka je sallar juma'a sai an caje ka ah, an yi abubuwa da yawa kuma waɗannan abubuwa ko kuma waɗannan matsaloli an yi ta dukansu an ta yi su wanda kuma shi ya sa gwamnatin ta ruguje yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka da jam'iyyar ko kuma gwamnati a ƙarƙashin jam'iyyar pdp ta yi 'yan najeriya to al'umma kuma sun kyautata ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a wannan lokaci an kyautata mai kyakkyawan zato cewa za su yi maganin waɗannan matsaloli na tsaro to sai aka yi abinda bahaushe ke cewa an yi gudun gara an fada gidan zago maimakin abubuwa su sauki sai kuma suka yi da taɓarɓarewa tsakani da allah da farko abubuwa sun yi lafiya an samu rashin ɗana bama-bamai da ake a masalatan juma'a kuma waɗannan checkpoint inda na yi magana a kai su ma an kai ga cire su to amma kuma daga baya in za a iya tunawa abin da ya faru wanda ida harzuka mutane shine kwashe 'yan matan nan na chibok da aka yi to wannan shi ya buɗe hanya ko kuma ya buɗe fage na satan mutane ko kuma ɗauke mutane especially a arewacin najeriya to a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar apc a kowane mataki an samu taɓarɓarewar matsalar tsaro ya zama kuma wajibi dole ne a alakanta wannan matsalar tsaro da gwamnatin jam'iyyar apc saboda rikon sakai na kashi a kowane mataki da aka yi ma wannan ciwo na matsalar tsaro a jihar katsina da kuma najeriya ga baki daya mutanen nan da suke sace-sacen mutane kamar yadda na faɗa muna yara mun sani tsari da aka yi na sarakuna hakimai da dagatai za ka ga mutum ko kuma ɓarawo komin gagarar shi mai anguwa ya ta ya shi zuwa zauren magaji daga nan kuma za a ta sake shi zuwa zauren hakimi mutanen nan an san su kuma dama ire-ire waɗannan abubuwan akwai su ba ma kamar sace-sace na bisashe ah, ma'ana dabbobi da sauransu to amma an waye gari wajen yin sulhu an zo an mai da waɗannan mutanen sun gagari kowa mutumin da mai unguwa zai kama an kawo shi gidan gwamnati ya kawo tebur ya ci abinci da gwamna sun ba junansu eh, nan wayoyinsu to menene wa za su ji mu tsoro wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka lalata al'amuran tsaro a jihar katsina kambama masu aikata wannan aikin shi ya sa suka zama sun zama gagararru an rasa yadda za a yi da su kuma mutanen nan wanda suke gudun hijira har yanzu gwamnati tana riƙonsa kai na kashi ga abin da ya shafi rayuwarsu da kuma makomarsu babu wani alama na tausayi ko kuma ah, jinjimi akan abubuwan da suke samun 'yan gudun hijira saboda haka ya zama dole a alakanta wannan abun da gwamnatin jam'iyyar apc a jihar katsina